sunana baban nan abdullahi tukuntawa shi shugaban kasa zai faɗi wannan saboda jam'iyyarsa ce amma shi akan kansa na tabbatar idan ya la'akari da abubuwan da suka faru na siyasar da ya ta baya zai ce a tsaya a duba akwai mutumin da za a zaɓe sun taron tun da halin ba ɗaya ba ne zai koma inda yake ganin shi ya fi masa daidai don haka ni a ra'ayina a tsaya in dai mutane sun cancanta to a zaɓe su ko a wace jam'iyya suke sunana injiniya mujahid zaita shugaban ƙungiyar matasan arewa na maja na goyi bayan janar muhammadu buhari abin da ya faɗa cewar a yi apc saktin daga kan shugaban ƙasa zuwa sanatoci zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisar tarayya zuwa 'yan majalisar jiha da 'yan majalisar su na jihohinsu wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc kenan a nan jihar kano mutane da dama da yana da ra'ayin cewa wa'adin rayuwar pdp ya zo ƙarshe a fagen siyasar najeriya tal'akari da yadda guguwar buhari ta yi mata kaca-kaca a zaben da ya gabata to amma siraja umar wudil na apc kano na cewa a ah, ba ka ce pdp ta ai ba jam'iyyar da za ta shekara goma sha da tana mulki ka ce ta mutu abinda muka yi shine mun canja gwamnatin jam'iyyar pdp a hannun goodluck jonathan wanda ya gaza ya gaza ya gaza duk jam'iyyar da aka ce tana da rajista ba za ka ce ta mutu ba mu muna da ilimi muke wannan harkar ba da ka ba Suna da yan majalisun tarayya da yawa kuma tana da yanzu haka nan za a shiga zaɓe a jihohi kuma za ka ga wani suraren za ta ɗanci gashi bu mu ci zaɓe a kudu maso gabas ba mu ci zaɓe a kudu maso kudu ba wanda muna son canjin nan su ma ya kai ga waɗannan sassa sunana abdullahi mai kana zara to ai duk abubuwan da suke faɗa a yanzu a hakan a Najeriya a zaben da aka yi na shugaban ƙasa akwai jihohin da ita jam'iyyar PDP ta samu yan majalisu to kaga wannan ai ba hana ba domin abu ne wanda suka zaɓa abin da suka gaya musu ba ka hana mutum ya zaɓa abin da yake ganin ya kwanta masa amma dai mu abin da muke ganin zai haifar da ɗami ido a ƙasar nan shine a zaɓi jam'iyyar apc kamar yadda aka zaɓe ta a matakin shugaban ƙasa a gabna ma a zaɓe ta da 'yan majalisu na jiha domin ƙasar yayin da mabiya apc ke bayyana mabambantan ra'ayi game da sakon apc sak daga shugaba buhari shi kuwa alhaji habu karami jahun jigo a jam'iyyar pdp jihar jigawa cewa yake kawai dai an zaɓe ya zama shugaban ƙasa a nema fatan alkhairi Allah ya sa zaton da ake masa na gaskiya ya tabbata a kansa kar ya zo ya mana rufin kura da gwado magana gyara ce ta sa aka kawo janar buhari jonathan ya kasa gyara najeriya ya bari ta taɓarɓare kuma manyansa na pdp sun gaya masa ya gyara yaƙi kuma muna gaya wa janar muhammadu buhari da magoya bayan bayansa al'ummar jigawa hankalinsa a jikin su yake kuma sun sani talakawan jigawa sun san inda za su ɗosana ƙuri'a su ranar asabar jigawa duk inda ka je za ka yi fari akan ɗan jigawa ne kai saboda abubuwan da ya kamata a yi an yi su masu kula da al'amuran yau da kullum sun tofa albarkacin bakinsu game da wannan muhawara Bashir ‘yan Bashir mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum. So, a duk wannan magana da ake faɗa shi abin nan da ake ciya kwallo tana cikin ragar mai bugata. Dama tsarin demokradiyya ya baka dama ne idan ka je jefa ƙuri'a ka zaɓi mutumin da kake ganin ya dace ka zaɓe shi a lokacin. janar buhari ɗin nan shi a yadda ya ɗauka a cikin ransa salon yadda yake so ya taka rawarsa to duk wani wanda yake ƙarƙashin biyo bayan shi to ana so ya taka wani rawa bashir yan bashir kenan a nan kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.